to mai daraja wannan dai ga wannan dukiya ne ban san me za ka iya cewa game da wannan dukiya da Allah ya riga ya ma shi wato dukiya da kake gani Allah ne ke bayarwa haka kawai za ga mutum kamar dan rakiya daga baya ba hmm. amma hukun ka bincika kuma za ga su ne nan iyayen tafiya shi yasa kwanan nan za ga mun fara ɗauko motoci muna siyo motoci saboda Allah ne yadda hmm. kuma mutum yana da ja to ka da wa kake ja wannan wakilci wannan porsche irin wancan nan wannan ɗin ta tana kaiwa ɗari shida da sauran ɗari bakwai tana kaiwa wannan ɗari hudu da bakwai ga BF BF Olha como é. wannan tana kawo ɗari hudu da tamanin kusan miliyar arba'in ke daga wannan tubo ce wannan wajen 40 ko? Eh, wannan